jihohin da INEC ta bayyana cewa za a cigaba da yin zaɓe a yau Lahadi. Yayin da ake cigaba da tattara sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya, za a iya cewa har yanzu ba bata ƙare ba. Ganin cewa kuma zaɓen da ƙasar ta bayyana wasu jihohi da ta ce za a sake yin zaɓe a wasu mazaɓunsu, ko kuma da za a cigaba da gudanar da zaɓen. Jinkirin da aka samu na kai kayan aikin a wasu wurare da kuma kasa aikin na'urar bibas ya janyo rashin kammala zaben a wasu wurare a wasu yankunan kuma rika samun matsalar hare-hare kan ma'aikatan zaɓe abin da hana kammala zaben da kuma hukumar zaben ta bayyana cewa za a kammala zaben a yau lahadi daga cikin jihohin akwai jihar bayelsa a ranar asabar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce ta rage zaɓe a wasu mazaɓu 141 a jihar bayelsa da ke kudancin najeriya shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ne ya bayyana hakan a wani jawabi da ya gaban nema labarai a ɗakin tattara sakamakon zaɓen 2023 da ke abuja babban birnin ƙasar ya ce an ɗage zaɓen a mazaɓun ne saboda yadda rikici da mutane suka yi daga cikin jihohin akwai jihar cross rivers a jihar cross rivers ma hukumar zaben ta bayyana matakin ɗauke zaɓen a wasu yankuna kasancewar ba iya kammala zaɓen ba a ranar asabar sanarwar da hukumar ta fita ta hannun jami'in yaɗa labaranta a jihar antonio nuwobi inec ta ce za a yi zaɓen ne a ranar lahadi a wasu rumfunan zaɓe a ƙaramar hukumar bakasi sai kuma jihar taraba hukumar zaɓe a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya ta tabbatar da cewa za a ci gaba da zaɓe a yau lahadi inec ta tabbatar da bbc cewa taraba na cikin jihohin da za a ci gaba da yin zaɓen. hakan dai ba rasa nasaba da rashin isa kayan aiki akan lokaci zuwa rumfunan zaɓen. da kuma da na'urar intanet ta rinka samu har kuma rahotanni sun ce an yi garkuwa da wasu ma'aikatan zaɓe na wucin gadi guda uku a karamar hukumar donga wani jami'in hukumar ya buƙaci a sake sunan sai ya bayyana a bbc faruwar lamarin to sai da jami'in hulɗa da jama'a da 'yan sandan jihar sp usman abdullahi ya ce suna gudanar da bincike domin gano yadda lamarin ya faru akwai jihar edo shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu ya ce za a sake zaɓe a wasu mazaɓu a jihar edo bayan samun matsalar rashin saka alamar wata jam'iyya a cikin takardar ƙuri'a a wasu mazaɓu biyu na jihar ya sanya an ɗage zaben sai ranar 11 ga watan maris lokacin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jiha ya ce za a yi hakan ne saboda kowa doka ta ba shi damar yin zaɓe don haka inec za ta iya yin ta ganin tabbatar hakan sannan kuma ya ce a yau alhali ne da za a buɗe karɓar sakamakon shugaban ƙasa jihar kogima na ɗaya daga cikin jihohin da aka dakatar da yin zaben hukumar zaben mai zaman kanta a najeriya inec ta soke wasu cibiyoyin zaɓe a mazaɓar kogi ta gabas sakamakon hargitsin da wasu ta gani suka tayar a wurin a cewar inec an soke zaɓe a wasu mazaɓu guda biyu daga ciki akwai yin ba sai kuma wasu biyar a yankin omalan jihar kogi hukumar zaben ta bayyana cewa bata ganin sun yi harbi a iska inda suka tarwatsa masu zaben hakan a cewar ta ya saba da dokar zaɓe dole ta sa aka soke zaben a wuraren anik ta ce lamarin da ya sa aka soke zaɓe bakatatan a rumfunan amma kuma ta bayyana cewa za a ci gaba da yin zaben a yau lahadi mutane da dama dai sun rika wannan fashin su wannan tsaiko da aka rika samu yayin zaɓukan a birnin lagos masu mazaɓu sun rika bayyana damuwa suka rashin kai musu kayan aiki akan lokaci